a jamhuriyar nijar kungiyar dalibai ta kasar wato usn reshen jami'ar andre salifu da ke da magaran ta yi kira ga 'ya'yanta da su kauracewa azuzuwa da kuma dakatar da gudanar da dukkan lamuran daukar darasa da sauransu na tsawon sa'o'i 60 tun daga jiya litinin har zuwa laraba 19 ga wannan wata daliban na neman a biya musu wasu bukatunsu da suka hada da gyaran titin da ke zuwa jami'ar da kuma biyan su kuɗin alawus na watanni goma da suke bin gwamnatin kasar. ga rahoton da abdu halilu ya haɗa mana ɗaliban da sun mamaye babban titin da ke zuwa babban matatan manta ƙasa wato soraz ajiya kwana na farko da suka dakatar da ɗaukar darussa a zuzuwa. har sai da jami'an tsaro suka nemi da su bar titin. Ismailu Hamiman Marabi'u shine babban magatakar rana kungiyar ɗaliban ta jami'a Andre Salifu da ke da magaram. Nan da kwanakai guda goma ne da suka shuɗe muka wudo takarda mai dauke da koke-koke na ɗalibai da jami'a Andre Salifu kuma wannan kashe na kwanakai guda goma mun ka ba nomi na harkar siyasa da masu kula da harkar ta da ilimi. Bayan wannan kwanakai guda goma sun shuɗe mu samu game da wannan kwace-kwace nan wato ba sha ko hawaye mu ba an shi muka shiga yayin aiki na muka na kwana guda daga nan kuma muka shiga na kwana guda biyu wanda yi da ranar asabar wadda ta shuɗe shi ne tare da abokan mu gaba ɗaya muka hudu muka karfi wannan budan hanya wanda ake ce ma rutu national numero 11 mai kai ka suras ta man nan mai bi ta kofar shanya na magaram. Koke na ku da kuka yi dami dami ne ne kuke bukata a biya muku? to koce-kocen da farko akwai ita wannan hanya ita wadda muka yi hiri wato wannan hanya dai yau shekaru hudu da aka bambare ta kuma har yau ba a samu aka zuba kwalita ba wato aka gyara wannan hanya hanya wadda ta yi lalace sosai kun san kuma sai na ganin ake shigilar ɗaliban mu wanda ake ɗauko a cikin dogayen motocin nan kun san motocin namu dama sun tsufa sai ga mota wadda ya kamata ka ɗauko ɗalibi guda saba'in ko tamanin sai zai ka ɗauko ɗalibi ɗari biyu in tana bugun wannan ramuka akwai hatsarin ma ta shuye ita wannan mota kuma idan ku ta shuye kun san akwai hatsarin na a rasa rayukan ɗalibai ma shi ne muke tilasta samun gwamnati na zo a gyara wannan hanya. To ku da ɗaliban ba su ganin halin tattalin arziki na rashin kuɗi da gwamnati ke fuskanta a yanzu sai ran ya ci gaba da cewa. an zo an kaddara ayyukan sabunta ita wani hanya. Tun 22 ga watan Yuli wanda ya shuɗe, ministan kula da manyan manyan ayyuka da shi suka zo nan shahar da magaram suka kaddamar da wannan ayyuka. Yau kusan watanni guda uku shiru kake yi shawara cewa Me nuna alama cewa ana so a yi wannan aiki. Ba kuɗin ba ne saboda ita wannan hanya kuɗaɗe guda uku ta kawo. mutum sabunta gari wanda ake ma kwamitin zandar sabuwa. Sabunta sabunta wannan hanya har ba a ba a wannan shekara ta bana aka yi ta buga kogoyi aka yi ta iwace iwace aka yi ta tada yuyoyiya har aka samo kuɗi a sabunta wannan hanya. a zai ɗaliban suna shi takobin ganin cewa sai gwamnati ta biya musu bukatunsu baki ɗaya kafin su koma azuzuwa ɗaukar darussa abu da halilu sashen sana na bbc abuja najeriya.